Sheikh Abubakar Jibril ya hori al'ummar musulmi su haɗa kansu su ƙaunaci juna su kuma kasance masu yiwa junansu afuwa. Limamin ya yi kuma yi magana game da mahimmancin layya ga rayuwar musulmi. Idan za ka yi yanka ko duka waje ibada da za ka yi, ka yi shi lillahi ta'ala. Da yawa kakan ji suna cewa ‘yan ba dan yaran nan ba, ko saboda yaran nan bari in ko kaza ne. to kaga saboda yara ya yanka ya da don layayya shi sa in za ka yi ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda shi ubangiji Allah ya ce inna atainaka al-kautsar na li rabbika shi ce ne har yadda shani haka Dibin dubatar mutane ne dai suka halarci sallar idin wadda aka gabatar a harabar jami'ar bayar tsohuwa da ma sauran masallatan idi a birni da kewayen Kano. eh gaskiya malam ya yi huduwa gaskiya mai taba zuciya ya kamata musulmi wannan halin da muke ciki ya ci gaba da addu'a Allah ba mu zaman lafiya kasa mun kare dai da abubuwa sosai Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya da fatan Allah ya maimaita mana a hannu guda kuma mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu yayi hawan sallah na farko tun bayan hawan sakaragar mulki jama'a mun shigo cikin wannan shekara wadda muke ta samun ibtila'i mara daɗi na kashe-kashen rayuka da yanke-yanke da kone-kone na dukiyar jama'a wannan abu ne mara daɗi wanda shari'ar addinin musulunci da zaman rayuwa duka ba su yarda da su ba don haka na hore ku da ku zama dogaran duka duk inda kuka ji ko kuka ga irin waɗannan ta gari ku sanar da hukuma mafi kusa don a yi muku maganin su haka kuma lallai mu tsaya akan addu'a da kyautata tsakaninmu da Allah mu ƙara godewa Allah da ya kubutar da mu daga cutar Ebola jama'a ina horon ku da kuma yi da hankali akan tarbiyyar yara da ilimin su na addini da zamani a saka yara a makaranta musamman yara mata saboda ilimin ya mace shine ilimin al'umma kuma ku tuna wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan yanku na aure ku kula da haƙƙinsu ku kyautata musu a guji yawan sakin mata saboda yana jawo fushin ubangiji mai martaba sarkin Kano kenan malam Muhammadu Sanusi na biyu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.